za ki ce shi don allah me yasa sai mijin wata ke ba mijinki ba me yasa sai uban wata ba naki uban ba me yasa sai wan wani ba naki wan ba eh me za ana a duk kasan ba za mu yi kokari mu zo mutanen kirki ba don Allah hmm? mun yadda da shi ya yi ƙoƙarin gyara alaƙan shi da Allah tsakani da Allah mu mun gyara kadar a ce wa kika sani a a masallacin nan duka haddin wanda idan buhari zai sauka a mulki misali ya samu ana son mai gaskiya irin shi na ke nuna wani ke cewa ne je an sa madadin shi zai irin abin da yake a unguwan kuma rabi ne suka yadda da kai rabi ba su yadda da kai ba haka ne a gidan kuma rabi suka yadda da kai rabi ba su yadda da kai ba matan ma rabi da rabi ta yadda da kai haka ne ko ba haka bane tsakanin mu da Allah ba za mu zama mutanen kirki ba ba za mu tuba daga abubuwan da muke yi ba eh ba za mu tuba ba yanzu fa kowa so yake hada hoton shi da wa shi buhari da hoton wa yake hada kun san buhari tun da yake a duniya bai taba buga ma kanshi fasta ba dai na ke ga an buga an sa wasu ne suka yi don neman tubarriki to a kan ne dan ne mu ba za mu zo mutanen kirki ba kuma kuna tsammanin shi mutumin kirki sai ya zama shugaban mutanen banza Allah na haka ne ya zo da nan maganganun da ake yi wasu sai su ai ana masu kusa ne ana masu kafan ungulu wasu kuma ce ta ganin malam shi ko ya zuci ko a jam'iyyar adawa ya ce mutane su kara ku je ku ta adawa wallahi in ba ku gyara kanku ba ku za ku sha mamaki ko wani malami sanda aka yi man rasuwa sannan wasu mutane suka zo man gaisuwa ka ce har yau shi wanda aka gaya magana ya ce har yau abin na damar sha'ari ran da aka yi ma buhari juyin mulki shagargari suka je karatu wajen wannan malamin sai malamin yake ce mai shi ya gan suna cikin murna sai girgiza kai sai ce kar Allah ya kai ni lokacin da za ku zo kuna neman mutumin nan Allah ya hana muku kar Allah ya kai ni sanda za ku zo neman wannan mutumin Allah ya hana muku Buhari ya yi mulki 83 ya wata 20 da 'yan kwanaki yau 2015 shekara nawa 30 da nawa yau mutumin nan shekaran shi goma sha shida da rasuwa wanda ya faɗi wancan magana cewa kar Allah ya kai shi sanda za ku zo neman wannan mutumin Allah ya hana ku yanzu wannan magana aka bude baki aka faɗe cikin mutane Allah kaɗai san sharrin da za su yi ma jama'a mu abin da muka ce kowa ya ƙoƙari ya tuba daga abin da yake yi sai Allah ya ba mu abin da muke so cikin me kawai mutane sun ki eh mutane sun ki su tuba wai fa a garin nan ne ƙungiyar karuwan zariya suka ba da sanarwa cewa in har buhari ya ci zaɓe to su sun mai da karuwanci sati biyu kyauta na nuna murna yan tsakani da allah za ki nuna buduwan buhari tun yana aikin soja har yau za ki iya nuna inda ake cewa yana shaye-shaye ya yi gwamna fa sanda ya gwamna da borno da yobe da adamawa da taraba da bauchi da gombe a haɗe suke kaɗin shine gwamnansu na shekara nawa sannan ya yi ministan mai shi ya gina duk refineries nan guda uku da ake da su ɗaya a Fatakot, ɗaya a Wari, ɗaya a Kaduna shi ya yi su. Sannan ya zo ya rike shugabancin ƙasa, sannan ya rike tukulluman asusun raran man fetur na TTF, amma bai saci kwaban kowa ba. Gwamnatoci nawa aka yi suna binciken su gano laifin shi, bayan shi an yi baban gida, an yi shanakan, an yi abata. an yi abdulsalam an yi obasanjo an yi umaru musa an yi an <laughs> gano wani da kyau ko har yau ba iya gano laifin mutum ɗaya ba laifin shi da aka iya ganowa kwaya ɗaya ne an ce bai makaranta ba amma fa yana can ingila yana ba turawa turanci kuma suna mai tafi wa ma bai makaranta ba in da najeriya ba inda yake wannan iskancin yana can yana ma turawa turanci suna ta mai tafi amma kuma bai da takardar makaranta ina abin da yake faruwa akan titi kaga mutum ya zo da mota a guje road safety ko kuma bio ko ɗan sanda sai tsare shi sai ce na lasin tukin ka in bai da lasin sai ce na kama ka amma kuma ya iya mota amma bai da lasi saboda rashin hankali kamata ya kama shi bai iya ba ba lasi ba kina yanzu wanda bai iya ban zo da lati sai ce mai wuce Sani abin da nake gaya mana ku. lillahi allazi la ilaha illahuwa kowa ya yake gyara in dai kuna son buhari ya shugabance ku ko to duk wacce take laifi a nan take bata ma Allah abinda da Allah baya so ta marmara ta tuba yanzu duk laifin da take ta bari in ko kika yi bari ko to kina daga cikin wacce ke son malfa ta ci gaba kina da hannu kawai ko kin jefa kura ko baki jefa ba kina daga cikin wanda ke ma kin zaba a ci gaba haka ne ko ba haka bane kowa ta binciki kanta Allah ya tsare mana imanin mu. kowa in ko ko ga Allah madaukin sarki bai ba ku canji da kuke so ba ko kar ku zargi kowa ku zargi wa kanku domin inna Allah la yaghayyiru ma bi qaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim sai sun gyara kansu sai Allah ce wa iza arada Allah bi qaumin su'an in Allah yayin nufin saukar da wani mugun abu ga al'umma fala maraddalahu ba wanda ya isa ya ci a fasa wannan abu wa ma lahum min dunihi min wal sannan ba su da wani wanda zai ci al'amarin su kowaye kowa ta tsaya kalli kanta yanzu kamata yi malamai a ko ina malaman mumbari ne na juma'a malamai ne masu wa'azi malamai ne masu karantarwa kowa ya koma irin wannan wa'azin na kowa ya gyara halin shi sana roƙi Allah wa innal muta'ammal fi ahwalil muslimin duk wanda ya lura da yanayin musulmi a yau wa fi hadha zaman ya kalli wannan zamani da muke ciki yadruku annahum fi halati khatarin shadid zai gano cewa lalle musulmi suna cikin hadari mai girma illam yastadriku umurahum muddin ba su riski al'amuran sun gyara ba wa yuslihu ma fasada min ahwalihim so kuma su gyara abin da ya lalace na yanayinsu fa inna la nazalu nasma ma yajri haulana fil bilad al mujawara ba mu gushe ba muna jin miyagun abubuwa suna faruwa a garuruwan da muke makotaka da su min al uqubat al mutanawwi'a Allah yana saukar mu waɗannan al'ummomi ukubobi iri-iri kal zalazil mudammira kamar girgizan ƙasa da ke rusa manyan gidaje nutsar da su wal a asiri shadida da wahalce wahalce iri-iri da fitintinu iri-iri tashin hankali iri-iri wal fayyadanatil ghamira sannan ga ambaliya a ruwan sama a zo da ambaliya babba ya share gari da amfanin gonansu da komi wal huruba tahila da yaƙe-yaƙe masu muni wal muja'atir rahiba da kuma yunwa mai tada hankali wal amradil fattaka da rashin lafiya yanzu misali kwanakin ba kawai cewa ba ina bacci kira ni malam na ce lafiya ga tunan ta kusa na cewa ce ku gano wannan da kyau a dole wace ni nan ka gaya wa magana kai zaka tsorata ni ba sai na san meye wace wai ibola ce me ibola wai cutar ibola ta kusa samar ce Allah ka ta lafiya eh, muna jarranta ko na ja mayafi na ya kara kira na malam wallahi ta kusan ce wai wai me ne? wai cutar ibola ce Allah wannan ta zo mana damu na. da safe na duba waya na text da ya matsa min kawai sai na mai da wayan a silent sai na kifa kanta kawai dan tashi kira ya fi ɗari a waya daban-daban text ba iyaka a tashi a wanka da ruwan gishiri a sha gishiri na tsani nazarin ce wanda ya ba da wannan fatuwan fa wawa ne ya manta an kace a sha ruwan gishiri akwai masu hawan jini kuma a zuba ma jiki gishiri saboda ne ina zuwa masallaci nan wani mutane sai daga hannu suke ta yi wai malam ya jawabi sai na wani miƙe na ce in ba ku da hankali ne za ce ku sha ruwan gishiri ku sha ha sai na ga an yi tiris sai kowa sauke hannun shi malam ayi mun sha ni sha uzu billahi wani ya ce wata kafira ce ma da ta kwankwasa masu gida ta ce wala kaga arnan nan sun koma suna kaunan mu <laughs> na ce arnan <laughs> ko kowa ya tashi ya wanka wai kafin asuba yanzu da idi ne muka ce kowa ya tashi ya wanka da asuba za a sallar idi ba da ruwan gishiri ba ko da ruwan ɗimi ne wani ba zai tashi na kasa gane ita ibolan nan da aka ce an ganta a Legas ta gama cinye mutanen Legas duka ne ku saurara ku tara hankalin koje ɗaya ba abin da ya sa kai tsaye na ƙaryata wannan abin ku Allah bai ma al'umma irin haka kun ji ɗaya sannan na biyu ina bibiyar labarin abin da yake faruwa a ƙasan kaf an ce tsararun mutane ne biyu ne ko uku akwai fa mutumin da aka ce mai sai da gishiri ne da daddaren na ya je ya buɗe shagon shi sai da gishiri ya kare duka ebola bata kashe kowa a arewacin najeriya ba amma gishiri nawa ya kashe asarar zunub Allah shi kyauta wal khawf ga tsoro wa shiqa da rashin amince ma juna saɓani. wanda ka fi so kawai sai Allah madaukin sarki ya haifar da sabani tsakaninku ku zama kuna gaba gaba mai muni in ka tambaye shi kai me yasa muke gaba shi ba bai sani ba kai me za ku ga wajen bai sani ba asarun zunub wani idamil amni alal anfus sannan Allah ya cire mutane samun aminci a ransu wal amwal da dukiyoyinsu wal a'ara da duk abin da mutum ya samu kanshi na mutunci yanzu misali mutane suke raya Maiduguri wannan abin nasu yana cikin hadari rayukansu dukiyoyinsu matansu ƴaƴansu ba wanda zai iya kare wannan a kanshi an kun gano wannan da kyau ku wa kullu hadha ya ibadallah bi sababi zunubil ibad duk wannan abin yana faruwa ne saboda zunubin bayi wabti adihim an dinillah da kuma nisantan da suke ma addinin Allah wa tankiri lahu da inda mutane suka kuma kyaman addinin Allah ma suke wal irad an hadihi duk wata shiriya da karantarwar musulunci mutane sun kawo da kai akan wannan kaga matan musulmi sun koma wai suna sha'awa sa tufafi irin na arna ni ban ga abin da mutum zai sha'awa ga kafiri ba wai ai maza suna sha'awa waɗannan abubuwan su ba masu waɗannan abubuwan fa kashi 99 su 'yan kasuwa ne kayan siyarwa ne suke talla to dole sai da irin waɗannan abubuwan ke karo ce me ala ke da waɗannan abubuwan me alaƙin ki da su tufafin waɗanda Allah ke fushi da su za ki gayyato wannan kayan fushi a gidanki kun gano wannan da kyau ko na kasa gano waɗannan abubuwan bayan da za a mutum ya bar fitaran shi ya koma kan wata fitara ta daban kun gano wannan da wani dalili Allah madaukin sarki ya kiyaye ya kula Allah azza wa jalla Allah madaukin sarki yana cewa walau anna ahlal qura amanu ina da ma a samu wasu mutanen gari da za su cikakken imani ga Allah wattaqau su sa ta kawa a ransu Allah ce la fatahana alaihim barakatin minas sama Allah ce za mu buɗo musu kofofin albarkate daga sama wal ardi sannan albarka ya kama kasa kun ga kenan za ku yi noma ko babu me kakin zamani albarka zai sauko daga sama ya kama ƙasa ko ina a cikin ɗan tsukin gidanki inda ya rara sai ki shuka kuɓewa ki shuka rama ki shuka ah, mai alayyahu tumatir tattasai a tarugu har ki dasa zogala ki dasa mai shuwaka har makota su rika zuwa suna samu ɗan wajen bai wuce faɗin iyakan nan ba wallahi kuma ya amfanar da ku ya ishe ku saboda albarka ya sauko daga sama har ya kama ƙasar ni dai na san sanda a gidanmu akwai inda muke wannan shuke-shuken duka akwai amma ba na tunanin duk maguma akwai inda ake wannan shuke-shuken muna shuka rama muna shuka duk waɗannan abubuwan da na faɗi kuma a cikin gida ke tsinka ake bukatun yau da kullum kuma na san gidaje da yawa a maguma wanda ake haka amma yau akwai ko an shuka ba zai yi ba sai ya fito ma yara su tsinke ko awaki shigo su cinye haka ne ko ba haka bane ko kuma wani zai ci ina za a kawo mana fitina gida ai a cire duk wani yana daga cikin ukuba da fitina babu albarka barakatun minas sama'i wal ard sai ce walakin kazzabu sai da abin ta kai ci mutane sai suka karyata Allah fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ce sai muka kama su da laifin da suke yi kenan jama'a bala'in da muke ciki yanzu na duk waɗannan ababen da muke ciki na damuwa sakamakon menene sakamakon abin da muke yi yanzu don Allah don Allah a masallacin na ko wanda za ta iya igi naira miliyan ɗaya ta ba ta ce gashi na ji aikin Allah me yasa babu ko wallahi da zamu mu ba Allah gaba ɗayan ku za ku iya da za mu ba Allah sai Allah ya sa maki albarka a kasuwancinki da namijinki da na ki ku samu arzikin ya ishe ku har ku riga ɗiban duke kuna ba da mutane kyauta ma ba ku damu ba amma in ga wata za a ce ke sai kin ba da naira dubu ɗaya za ki shigo nan to ta bar makantan nan har abada kenan ina da ganta ku gano wannan da ke ku ina ta ganta ana son a ci abinci ma ya gagara kowa ya koma ma Allah Allah ya ce afa amina ahalul qura yanzu mutanen wani gari sun amince ne an yi atiyahum ba'asuna bayatan bala'i ya sauka gare su cikin dare wahum na'imuna suna bacci bala'i zai iya sauka da daddare mu tashi da shi ko ba za mu iya ba mun amince Allah ba zai iya mana wannan ba ne awa amina ahalul qura shin mutanen garuruwa sun amince ne an yi atiyahum asuna duhan bala'i ya sauka masu da hantsi ba su kwana da shi ba su tashi da shi wahum yal'abuna suna wasanni suna kawa da komowa A aminu makarallah wai jama'a sun amince ma kamun Allah ne fala a amanu makarallah ba wanda zai amince da kamun Allah illal alqaumul khasirun sai mutane hasararru aya ta 69 ku bi ta ku bi ta har na 99 mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu fale ce innahu idan tashara al-fasad ba komai zai sababa wannan bala'in ba sai an waye gari idan banna ta yaro wa zaharar ilhad keta dokan Allah ya fadi cikin jama'a yanzu fa sabon gadaran nan yaro ne kawai ya zo wucewa sai wasu yara suna gefe suna shaye-shaye ya zai kalle suka ce kalle me kake mana sai ce da Allah ku ya haƙuri wallah ban kalle ku ba suka ce ƙariya kake suka irin bodin nan suka mai barazana iya eh, za a bara zai gudu kawai sai za mai faɗi ɗaya daga cike biyu shi da gudu ya dinga caka mai wuka ya kashe shi me yayi zan wuce jiya nan nake ji suna labarin cewa ai ya ma mutu na cewa wai wani fitina da rigima da aka yi a nan kusan cikin gari akan harkan siyasa an kashe wani aiwa ma an kashe wani ran na a sabon gari kan me kun gano wannan da kyau to ko ubana ne ya tsaya takara don ja kashe ni akan shi ne to in aka kashe ni akan shi an ci gwamnatin dawa ko ko a lahira ne zai gwamnatin na kasa gane wannan wauta Allah shi kyauta mala yake cewa wajaharan nasu bi zunub aka waye gari mutane suna bayyana zunubi karara walam yajidu man ya'khudha bi aydihim ba sabo wanda zai rike hannunsa ta hanyar wa'azi ko ta hanyar fada da cewa a bari ba haisu tukhazilun nasa fil amri bil ma'arufi wan nahyi anil munkar kuma aka waye gari mutane sun dauki wa'azi ba bakin komi ba an rena malamai ana wulakanta su a zauna a dandali ana zagin malamai ana cin mutuncin mutuncinsu ghairu azizin ala Allah subhanahu wa ta'ala mala yace ba wani abu ne mai wahala ga Allah wa huwa dhul iqabil alim kuma ku sani Allah ma'abocin uquba ne mai tsanani wal batashi shadid ko mai damka ne mai karfin gaske an yusibahum bima asaba man qablahum Allah zai iya darkakan kansu da abin da ya darkaki waɗanda suka zo kafin su wa min hawlihim min al mukazzibin da kuma abin da ya samu waɗanda ke kewaye da su na waɗanda suka karyata Allah Allah ya ce qul huwal qadiru ku gaya mu mutanen duniya Allah shine mai iko ala an yaba asa alaikum azaban min fawqikum Allah ya saukar muku da wata irin azaba ta saman ku aw min tahti arjilikum ko kuba ta same ku ta kasan ku shine girgizan kasa mun gano wannan nake ku kina tafiya sai ki tintibi kafin ki karasa gida sai ce tetanus ya shiga sai ki bushe ki mutu kawai aw yalbisakum shi'an ko kuma kuna tare sai Allah ya bar ku ya kasa ku daban-daban waɗannan su ja tunga waɗancan su ja tunga wa yuzika ba'dukum ba'asa ba'din sashin ku su rika ɗanɗana ma sashi ba ku gano wannan da kyau ko ku ke junanku ku yi gaba da junanku ku ci mutuncin junanku ku raba kanku makiyanku su haye kanku yanzu a arewacin ƙasar nan ba musulmi ke kashe musulmi ba an mai da mu shi'an an karka samu ya zi ziku ba'adukum ba'asa ba'adin sashin kuna ɗanɗana ma sashi uku ba ɗan uwanka wanda ya kamata ya taimaka maka ya zama shi zai kashe ka ɗan uwanka da ya kamata ya ba da gudunmawa aurar da ƙanwanka ya ɗauke ta yana zina da ita ɗan uwanka da ya kamata ya kare mutuncinka shi zai fito yana zagin ka ɗan uwanka da ya kamata in shiga bala'i ya fitar da kai shi zai kuga ka kan me da shi kyauta ummatul islam ya ku al'umman musulunci inna lil ma'asi wa dhunuba asaran baligan alal abdan wal qulub ku sani zunubi yana da mugun tasiri a jiki da kuma zuciya wa shu'uman wadihan fi hayatil umam kuma yana da shu'umci karar a rayuwar al'umma wa shu'ub da kuma zamantakewansu قال الإمام علامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى بابا مالمي ابن القيم يفعل في ذلك ما خلاص ما خلاصته قاتك اتتشا ابن ديك يفعلي ومما ينبغي أن يعلم لكن ابن ديك ما تأسني أن الذنوب والمعاصي تضر ذنوبي سنة ولا شك أن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان باب مكاوى cutarwan da zunubi yake ko iri ɗaya ne da cutarwan da guba ko dafi yake ma jiki in kika sha guba za ki rayu ko za ki mutu Allah haka zunubi yake yi wa halfid duniya sharrun wa dawa'un illa wa sababuhu zunubi wal awal ma'asi malici wa halfid duniya sharrun wada cin kuna tsammanin a duniyan na ko wani sharri da cuta wanda yake faruwa cikin al'umma wanda sababin shi ba zunubi bane faman ladhi akhrajal walidaini min aljanna wai jama'a me ya fitar da iyayen mu Adamu da Hawwa'u daga gidan aljanna ba Allah ya ce kaski ne suka yi ba aka fidda su daga ni'ima zuwa ga halin da muke ciki wa mallazi ladhi akhraja iblisa min malakutis sama me ya fitar da iblis daga mulkin sama wa taradahu wa la'anahu Allah ya koro shi ya tsine mai albarka wa masakha zahirahu wa batinuhu aka tsine mai albarka gaba da baya wa baddalahu bil qurbi bu'udan da yana kusa da Allah aka nisanta shi wa bil rahmati la'ana da yana cikin rahama aka tsine mai wa bil jamali qubhan da yana cikin yanayi kyakkyawa ya koma yanayi mummuna wa bil jannati naran talazza da yana rayuwa cikin aljanna ya komo cikin wuta mai babbaka mai jama iblis wannan kan gare mu dokokin Allah zunubi ne wa mallazi agraga al ardi kulluhum me halakar da mutanen duniya zamanin annabi nuhu hatta alal ma fawqa al jibal har sai da ruwa ya cika ko ina ya shallake duwatsu komi sai da ya mutu har kwarin da basu ji ba zunubin wasu ya shafi hatta dabbobin da ke cikin ramuka da wanda suke cikin dazuzzuka da wanda suke tashi a sama tsuntsu ya gama tashin duniyan nan ya faɗo ruwan ya mutu saboda zunubin yan adam wa mallazi sallata rih rihal aqim ala qaumi adin me ya ja Allah ya sako iska bakarariya busasshiyar iska na azaba ga mutanen adawa hatta alqarhum mauta ala wajhil ard har aka waye ga su diga nan zide a garuruwan su sun mutu ka annahum a ajazin nakhlin hawiya ke a ce kaman ku tattaran dabino ne wanda aka sassare shi gashi na ko ina a zubi wa dummirat ma wa dammarat ma marrat alaihi min diyarihim duk abin da wannan iska ta bi ta kai sai ta ragargaza shi wa zuru'ihim tun kan abin da ya shafi su. wa dawabihim da dabbobin su. hatta saro ibratan lil umam ila yawmil qiyamah har sai da suka zama abin ɗaukan izina ga al'ummomin da za su zo bayan su har zuwa tashin alkiyama wa mallazi arsala ala qaumi samuda saiha me yasa aka saukar wa mutanen samudawa da kururuwa hatta qatta'at qulubuhum fi ajwafihim har aka waye gari zuciyarsu na cikin kirji amma ta tsinke daga in take saboda ƙara da firgici zuciya ta buga ta kasaccale tana kirjin mutum me yasa aka masa haka wa matu ala akhirihim aka waye gari su dukansu sun kwanta sun mutu wa mallazi rafa qura lutin me ji aka daga alƙaryar mutanen lot sun ha alaihim aka yi masu juyin masa faja ala aliyahum safilaha faja ala aliyaha safilaha aka sa sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma fa ahlakahum jami'an aka halaka su duka summa atba'uhum hijaratan min sijil sannan aka yi masu ruwan duwatsu na yambun wuta amtaraha alaihim aka yayyafa masu wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id nisa suke da mutanen maka da suka karyata kuma Allah ba zai iya muku bane duk waɗannan mutanen da Allah ya bayyana yi masa kaza yi masa kaza yi masa kaza don Allah me suka yi Allah ya masa kaza Aa ne kawai tsaban bin Allah ne sai Allah ya masa haka ko ko zunubi shi yasa duk wanda yake son ya tsira ko ya kama Allah duk wanda yake son ya ci bugu ko ya saba ma Allah Allah ya tsare mana imanin mu tabbatar mana da digadigan mu kan abin da yake so kuma ya da shi kuma saurara nan sai Allah ya kai mu gobe muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum